Masu saurare kuna tare da Muhammad Nasiruddin cikin shirin ra'ayoyinku daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da ke baku damar bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da aka bayyana muku. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya. Jagoran IPOP da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra a Najeriya, Inam Kanu, ya ce a shirye yake shiga tattaunawa da gwamnati. domin kawo ƙarshen kai da kawon da ake yi da shi a gaban kotu. Kanu wanda mahukuntan ƙasar Kenya suka kama tare da miƙawa Najeriya shi tun a shekarar 2021. yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume ciki har da na ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa. Ko tattaunawa ita ce mafita don warware wannan al'amari? Ko watakila sakin Inam da Kanu zai iya taimakawa domin samar da zaman lafiya musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya? A kan wannan ne muka ba ku damar bayyana ra'ayoyinku a kai inda malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa ke cewa mai magana ma'azu kabiru cigumin kai daga wasu birnin jihar zamfaran najeriya to ba hakan bai zo da mamaki ba muna ganin ina ganin masara ce ta sha wuta dole ta yi ɗaɗo to amma kuma muna fatan da ita gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi taka tsantsan domin kada a yi abin da an kai a baya a baya mun ga yadda an ka bashi dama an ka sake shi an ka ba da biyan da shi amma da ƙarshe tsere sai da an samu da ƙyata an kamo shi an ka tare shi kana kuma na gudu a sake shi sai koma ruwa sake tada ƙayar baya sake tada al'umma ne ana ci gaba da fitattaka al'umma ana ci gaba da gallaza musu yanzu haka gashi da tsare amma ka kalli irin abin da suke suna cewa duk ranar litinin ba a ta kasuwa wanda hakan bai kamata ba 'yan ƙasa da ƙasa suna haƙƙi da za su yi ta kowace rana su yi kasuwanci to muna fatan ita dai gwamnati za ta kula domin gada a ce an lullube akuya an lullube kura da fata akuya muna fata wannan sulhu da yin nema ita gwamnati ta zauna ta diba ta gani idan akwai haske idan akwai mahita a zauna a sulhu ba wani bane asali alheri ne idan kuma an ga ce a'a idan an kai akwai damuwa tun da ayi. comrade ahmad afansu bajoga ina kiran ku daga nan karamar hukumar funa kai a jihar gombe a tarayyar najeriya to za mu iya cewa abu ne wanda ya dace to amma na abun da ya kamata kuma a yi ko kuma ce abun da ya dace tun a baya a yi shine tun kama shi da aka yi ya kamata a ce an gurfanar da shi gaban shari'a an kuma yanke masa hukunci daidai da laifinsa da ya aikata duba da cewar wannan abun da ake eh, zargin sa da shi ba ya ma wuce a ce zargi domin abu ne da gashi na a bayyane presently kowa ya riga ya sani to barin ire-iren su a irin wannan kasa a irin wannan lokaci ba karamin barazana bane ya kamata a dauki hukunci mai tsauri kansa wanda zai zama izina ga sauran waɗanda suke da ra'ayi irin nasa domin a samu zaman lafiya lafiya. kuna magana da Hashim Tsamama ni a kiran kuna daga nan garin Tsamama a Balfilinge Ijar Tilberi a Jamhuriyar Nijar. Ali ya kamata a ce gwamnati ya karbe shi kuma ya yahe mishi da kurakuran da ya tabka wancan lokaci baya yan kasa su kuma su amince su karbe shi lalle har inda gaske shi ke yi muna dai neman Allah ya sa da gaske nan ke yi wannan neman sulhu da yi ma gwamnati. sunana Hashim Abdullahi daga garin Fahimtu a jihar plateau Najeriya. A maganar tattaunawa da, Namdi Kano sai dai a yi a hankali. Domin ba lallai bane idan aka tattauna ya iya bin wannan dokan amma idan har zai bi to muna mara ba da tattaunawa domin shine kaɗai mafita dama bakin bindiga baya taba kawo zaman lafiya a ko'ina fatan mu kenan a tattauna da shi kuma da fatan shi ma idan aka tattauna da shi ya bi doka kar kuma ya ce bayan an tattauna da shi an daidaita kuma ya taka doka ibrahim gwani gaji a maiduguri najeriya abin da muke jira ne muka ji inan da kanu ya furta daman abin da mu yan najeriya muke so mu ji ya furta don wannan maganan da ya faɗan yana da kyau kuma yana da mahimmanci abin da muke so shi inan da kanu kada a ce wannan zancen ya shi. dan yaudara ne ya shi gaskiya tsakaninsa da Allah haka gwamnatin Najeriya ma ta anshi abin tsakaninsa da Allah kuma ina neman mutanen kabilan Ibo ma su kai zuciya nesa tun da shi wanda suke mar biyayya ya furta wannan kalaman to su ma ya kamata su an ansa wannan kira. magana ba bandumaman bande to hakika wannan bukatar a tattauna da shugaban kungiyar ipof ya yi watayi ga gwamnatin najeriya to hakan za mu iya cewa abu ne mai kyau sai dai amma ya kamata gwamnatin najeriya ta yi taka tsantsan domin kar ajiye ya yi haka ne da niyyar yaudarar gwamnatin najeriya lalle domin sulhu abu ne mai matukar muhimmanci idan har hakan zai kawo zaman lafiya mai ɗorewa musamman a kudancin najeriya magana nura sani modoma daga nan karama kuma birnin magaji da ke zamfara tarayyar najeriya to ya kamata a ci a duba domin duk abin da idan ka tsanka sasanci abin zai dore kuma muna fatan a tsaya a dubi lamura a ga matsalolin su a dubi na gyarawa a gyara musu amma dai ba na magana cewa kafa kasar biafra ba ina goyon baya muna goyon baya cewa ya kamata a tsaya a dubi wannan tattaunawa da irin basira a fahimci juna a gano matsalolin da shi yake fuska yake kallo da kuma wanda shi shugaban najeriya suke kallo domin ganin cewa an walwala wannan matsaloli da ke fuskantar ƙasa najeriya domin najeriya ta kasance ƙasa guda mai magana lawan manchester kuma jihar tarayyar najeriya magana sasantawa da inan da kanu magana ta mai kyau inda ba yaudara ba ne saboda matsuwa na sa shi yaudara ya ce a sasanta da shi da baya kuma su tar da kuma matsayin shi na dan Najeriya mu muna murna kuma muna farin ciki a matsayi ne na dan Najeriya a yahe mai a sasanta da shi domin su aza makamai in dai ya zan ba yaudara bane na haka muna kira gwamnatin Najeriya ta dubi wannan magana kuma su tsaya su bincika da kyau su gani saboda ka a yi abin shi da tsawara na gode har yanzu kuna sauraron Arafai Hausa cikin shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kuma za ku iya shigowa cikin shirin ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Ko me malami na gaba ke cewa? Gana baban Fatima garin Espo gangan hukumar kita shagari Sokoto State Nigeria. To dangane da magana wani kanu na jagoran biyafar na a tattauna sulhu wannan dushin mai na kai. Matsuwa ce ta kai shi hakaran in yanzu kuma aka sake shi sha iska yanci yana tsallake kuma goma kuma ta'addanci ne saboda ya cin lokacin an ba da belin shi ya tsallake kuma da kasa kuma kama wani da kungiya dai. Kuma ko yanzu ya kuma hita kuma yana kuma wannan ta'addanci don haka ba da an magana shi hukunci ya hau kai ne in ya yi daidai zai ga daidai in bai ga daidai in bai daidai ba zai ga abin da zai daidai suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen boriyar nijar mamba na ra'ayin masu saurare shabijan kenan ya ga uwar bari kenan ko ya ga dai kenan kasar biyafra ba ta kahuwa cikin najeriya to haka nan na daidai duk wani dan kasa wanda ya taso shi a san ya kama kasa rudu to hakan gana kamata a hukunta shi a lallasa shi san eh, san goro ba kan wana ba san inda ake eh, gaskiya ya yi haka nan daidai yanzu dole da ya da sulhu to ya kamata a zamna da shi a tattamna da shi a ji inda ya kasance shin ya aminta na zamna dan kasa ko ko shi har yanzu kasa ta ka kaso su Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya mun ji furucin da shu shugaban IFOP bi ma'ana wannan rikakken dan ta'adda kenan wanda ake zargi da badakala da ma kuma cin amanar kasa daban-daban in da kano ya faɗa. to wannan zahiri dai na gaskiya bai kamata a ce wai har ana irin wannan sulhu da dan ta'adda ba duba da za ga cewa wannan shi a kullum kusan kowane monday za ga cewa wai akwai suma ma hukumomin sa wa'inda ko in ce jami'an sa wa'inda suke masa aiki a wancan yanki wai ba ma za a fito aiki ba kuma yan kasuwa su ma ba za su so su yi harkokin su ba to in dai har in an shiga daki zai iya magana meye zai hana yana daga can inda yake iya yin kuci din sunana ilya mai shafi garkin da hakikan kiran wannan da Kano yayi tun da kira ya ce a zo a zauna kan teburin sulhu da shi da gwamnati a fahimci juna to sai a zo a zauna a ji yadda ake nufi sunana umaru kambaya wuri unguwan nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya to namdi kano lalle kan an ce zama lafiya ya zama dan sarki da ka neman sulhu da gwamnati ya yi alheri gare ka da al'umman yankinka ko yanzu dai maza sun sha wuya akan sanadin namdi kano da ka neman sulhu da gwamnati ya yi alheri ita kuma gwamnatin najeriya ta rage wurinta ta ga abin da fi dacewa ga shi al'amarin nan ne kano mu da 'yan najeriya abin da muke fata dai zama lafiya da kwanciyar hankali ga ƙasarmu. da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki a nan arafai hausa musamman injiniyan mu a yau Hassan Alhassan Silaja da ya haɗa mana wannan shiri. Muhammad Nasiruddin da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.